Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, Aisha Mu'azu ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muka sake dawowa don gabatar muku da shirinmu na dare. Yau Laraba sha ɗaya ga watan Maris na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa shugabanni a kasar zimbabwe sun fara daukan matakan kariya a kasar don gudun yaduwar cutar coronavirus kuma akan wannan batu ne za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku hakanan za a ji cewa ma'aikatar lafiya ta najeriya tana kokarin aiki tare da masu maganin gargajiya muna kuma tafa da labaran wasanni daga kasar ghana daga bisani kuma za mu buɗe muku layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku tambayar mu ita ce Shin yaya kuke ganin matakan da wasu suke ɗauka na kare kansu daga kamuwa da cutar coronavirus? Lambar da za ku kira kamar kullum ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. Amma kafin nan ga Hadiza da cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum. A yau hukumar lafiya ta duniya ta bayyana barkewar cutar coronavirus a matsayin wata babbar annoba ganin yadda cutar ke ci gaba da yaduwa cikin sauri sannan ta yi gargadin cewa mai yiwa lamarin ya fi yin muni a gaba. Shugaban hukumar ta lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce a cikin makonni biyu da suka gabata adadin waɗanda suka kamu da cutar covid 19 a wajen china ya ninka sau goma sha uku kuma adadin kasashen da abin ya shafa ya ninka ninki uku tedros ya ce hukumar lafiya ta duniya ta damu matuka game da yadda cutar ke yaduwa kamar wutar daji da kuma yadda ake samun karuwar rashin daukan mataki Wata babbar jam'iyyar adawa a Mozambique ta yi kira ga gwamnatin kasar da ta kaddamar da yaƙi da 'yan bindiga a arewacin kasar inda ƙungiyoyin masu ikirarin Islama suka daɗe suka tayar da ƙayar baya. David Simango, shugaban jam'iyyar MDM ta uku mafi girma a kasar, ya ce ɗaukar wannan mataki zai sa ƙasashen duniya su kawo gwamnatin Mozambique ɗauki a gwagwarmayar ta da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi a lardin Cabo Delgado. tun a shekarar 2017 ne lardin cabo delgado da musulmai suka fi yawa ya shiga fama da hare-haren kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi waɗanda wasansu ke da alaka da kungiyar isis to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban afghanistan ashraf ghani ya fitar da wata doka da za ta bayar da damar fara shirin eh, wato sakin dubban fursunoni mayakan taliban yayin da rundunar soja amurka ke fara janye dakarunta daga kasar wanda wani bangare ne na yarjejeniyar da aka kulla da kungiyar ta taliban da niyyar kawo karshen yakin da aka shafe kusan shekara uh, goma sha tara ana yi yarjejeniyar tsakanin amurka da taliban wacce aka sanya wa hannu a katar kwanakin goma da suka gabata ta bukaci dukkanin sojojin amurka da na ƙawancen ƙasashe da su fice daga ƙasar a cikin watanni goma sha hudu masu zuwa bisa sharaɗin cewa ƙungiyar taliban ɗin za ta ɗauki matakan yaƙi da ta'addanci ta hanyar bin hanyoyin siyasa wajen warware takaddamarta da sauran masu ruwa da tsaki a afghanistan wani mai magana da yawon sojojin amurka kanan sony lajet rundunar sojin amurka afghanistan ta fara rage yawan sojojinta daga kusan dubu goma sha uku zuwa dubu takwas da ɗari shida a cikin kwanaki dubu eh, cikin kwanaki 135 masu zuwa. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya samu nasarori a kan sanatan Vermont Bernie Sanders jiya talata a zaɓen fidda gwani da na dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat a jihohi hudu ciki har da muhimmiyar jihar Michigan Biden wanda wannan ne karo na uku da yake neman tsayawa takarar shugaban kasa cikin sama da shekara talatin ya kara tazarar da yake da ita uh, wato ta zama wanda zai kalibalace shugaba donald trump na jam'iyyar republican a babban zaben da za a yi a watan nuwamba bayan waɗannan nasarorin da ya yi a michigan inda ke da babban kamfanin kera motoci da kuma missouri da mississippi da waɗannan nasarorin nashi yana da matukar wahala ga sanders wanda ya bayyana kanshi a matsayin mai ra'ayin gurguzu ya iya shiga gaban biden a neman tiketin jam'iyyarsa ta democrat na zama ɗan takararta Madalla a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. kuma sai fagen rahotanninmu. A wani mataki na kare bullar cutar coronavirus a ƙasar Zambia, magajin garin Lusaka babban birnin ƙasar Miles Sampa ya yi kira ga al'ummar birnin da su daina gaisuwa da hannu. Kiran na Mr. Sampa na zuwa ne bayan da wani hoto ya kare da kafafen sada zumunta wanda ya nuna magajin garin da shugaban kasar Edgar Lungu da kuma jakadan Amurka a Zambia suna gaisawa da kafada. Abokin aikinmu na sashen Ingilishi, Peter Clotte ya zanta da Mr. Sampa inda ya fara da tambayarsa dalilin da ya sa suka ce a rungumi wannan salon gaisuwa da ka faɗa. Um, na tabbata lamarin zai shafi al'ada ta gargajiya, amma a matsayinmu na shugabanni ya zama dole mai hoɓɓasa mu ɗauki wannan mataki. Na faɗa musu cewa ba su da wani zaɓi da ya wuce mu daina gaisawa da hannu, tuni na riga na fara gaisawa ma da ma'aikata na ta wannan hanyar sannan a karan farko mun yi irin wannan salon gaisawa ta kara kafaɗa da shugaban ƙasa dr edgar lungu kuma tuni hoton ya karaɗe ko ina na tabbata kowa zai fara idan suka ga magajin gari da shugaban ƙasa ma ba sa gaisawa da hannu What kind of media campaign a Lusaka city. Waɗanne irin matakai na wayar da kan jama'a hukumomin Lusaka suke ɗauka wajen ganin sun faɗakar da mutane, kuma wani irin shiri kuka yi don tunkara wannan cuta ta coronavirus? And the preparedness Da farko akwai tsoron matakan da muke ɗauka a halin kuma da ake ciki muna fuskantar matsalar karancin kuɗi saboda haka abu mai wuya ne mu yi ta faɗakarwa a kafafen yada labarai da sauransu shi yasa muka ɗauki wannan salo na gashin kai domin ko da akwai kudaden za a iya kwashe watanni kafin majalisa ta amince a amfani da su How prepared is the city of Lusaka? Yanzu kamar wani irin shiri birnin na Lusaka yi domin tunkarar wannan cuta, domin shine birnin da yake da kafofin da aka fi shiga. Lusaka is the main entry point I must be honest, yes, uh, uh, Gaskiya ba zan ɓoye maka ba, ni kai na tsorace nake. Saboda jiragen Afirka ta kudu na sauka a filin tashin jirage na Kenneth Kawunde sau bakwai a kowace rana. Sannan jiragen Kenya ma na sauka sau biyu a kullum. Haka ma jirgin ƙasar Ethiopia shi ma yakan sauka sau biyu a kullum. ga kuma jirgin emirates da ke sauka sau ɗaya shi ma a kullum kaga kuma waɗannan jirage na zuwa ne daga ƙasashen da yawancin su an samu ɓallar cutar covid-19 ko kuma suna cuɗanya da ƙasashen turai ko asiya ko amurka saboda haka gaskiya muna fuskantar haɗarin samun ɓallar cutar abin da ya sa kenan muke tabbatarwa sai an gwada yanayin zafin jikin duk wani fasinja da ya sauka Tallar the temperature of every passenger kyauta. Masarar wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. ma'aikatar lafiya tana yunkurin baiwa masu ba da maganin gargajiya horo kan yadda za su inganta aikinsu a najeriya don tabbatar da sahihancinsa wakiliyar sashen hausa zainab babaji ta haɗa mana wannan rahoton Ma'aikatar lafiya a Najeriya ta ce za ta kafa wata cibiya ta bincike da har hada magunguna daga itatuwa da tsirrai don magance cututtuka a tsakanin al'umma. Darakta mai kula da sashen magungunan gargajiya a ma'aikatar lafiya ta Najeriya Hajiya Zainab Sharif ta ce ganin yadda magunguna da ake samu daga itatuwa da aka sani na gargajiya ke yin tasiri wajen magance cututtuka yasa tun farko aka sanya shi a manhaja da ake koyarwa a wasu jami'o'in Najeriya. Gwamnati so take mu kafa institute of traditional and complementary medicine minista dinmu ya bada approval amma da haɗin university of benin da farko a nigeria shi sa mu ma yanzu a department dinmu muna da division da za mu training masu maganin gargajiya sai muka lissafa su cikin kashi uku na kashi ɗaya mun ce musu primary wanda ba su da ilimin turanci amma suna da ilimin gargajiya to irin wannan za mu koya musu basic abubuwa da ya kamata su dace wanda zaka ga in ka je gidan mai ba da maganin gargajiya ka ga kasan ta iri iri to ai wannan mu mun san cewa maganin ma sai ya kara cuta to za mu koya musu abin da ya dace ka yi ka gyara gurinka ka daura maganinka secondary group su ne wanda suka yi dan boko to wannan su ma za mu koya musu su gane jikin mutum ya ike saboda baka gane jikin mutum bai ba za ka gane ya maganin yake amfani ba to akwai tashiri tashiri shine ƙwararru wanda suke da digiri saboda amfanin maganinmu da yadda ike a ciki daban yake da na pharmaceutical drugs. A yanzu haka an samu ci gaba wajen harhaɗa magungunan da ake samu daga itatuwa da ake da su a nan gida da ƙasashen waje, inda wasu masu maganin suka dukufa wajen gudanar da bincike kan alfanunsu suke kuma taimakawa jama'a ake samun waraka. Na yi tattaki zuwa garin Kefi a jihar Nasarawa don duba irin wannan cibiya da ake sarrafa magunguna daga daga itatuwa da tsirrai. Shugaban cibiyar Dr. Adamu Ahmad Bunkau ya ce ya samo ilimin har hada magunguna daga ƙasashen duniya daban-daban kuma ya gane cewa duk cututtukan da ke duniya suna da magani. Kai jinyan jikinka ya zama yadda Allah ya halicce shi dama bai yi kana ganin ciwo ba. So Allah ya yi hikiman da jikinka zai kare kansa da kansa. misali ni yanzu irin karatun da na je na yi mu ba ma kiran namu magani abubuwa ne na abinci wanda ake hadawa sai muka ce to bari mu zo mu har hada abubuwan da ya kamata dan adam ya dinga ci saboda idan yana ci din insha Allah zai balansi jikinsa daga garin kefi na leka cibiyar evangelist joel hamajul da gashaka a garin lafiya wanda yake gudanar da addu'o'i yake kuma ba da magani musamman wa waɗanda suka samu tabin hankali kamar ni da na kwaranta a gefen maganin gargajiya na yi kosa a karkashin obandoma na ibi wanda yana karanta da gefen gefen sashen turawa domin ya gyara aikin da nake yi shi yasa nakan kira kowane lokaci cewa yan uwana masu maganin gargajiya duk ciwon da kun san ba gefen ku bane ku tura ma likitoci ai idan yanzu gwamnati zai ce a hada kai a hada mu domin a buɗe mana hanya a nuna mana yadda za a yi tafiya tare yana da kyau wasu da natarar suna jinya waɗannan cibiyoyin maganin sun bayyana gamsuwa da irin jinya da suka samu wanda suka ce ya bambanta da na wasu masu maganin gargajiya da ke bada maganin da ba shi da adadi zainab babaji muryar amurka daga keffi jihar nasarawan najeriya Ta gaida zainab babaji da wannan rahoto Masu raro yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 4 da minti 42. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Tambayar mu ita ce shin yaya kuke ganin matakan da wasu suke ɗauka na kare kansu daga kamuwa da cutar coronavirus? Lambar da za ku kira kuma ku bayyana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar amma kafin nan a shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. samu daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatu. Kuna magana da Alhajin Baɗi, insha Allahu Shu'abu na Hajji Mahmuda daga Giwa, jihar Kaduna, Najeriya. To Allah ya dar Alhajin Baɗi, menene ra'ayinka ka ji maudu'in mu na yau? Eh, na ji maudu'i, Allah ta kama da alkhairi. Amin. Wato, da farko dai, wato ainihin magani farko mu tsora Allah gaba daya hmm. sai Allah ya yi mu dukkan cututtukan da yake damu mu saboda saba ma Allah ne muke yi yake kawo mana ainihin cututtuka a duniya gaba daya hmm. to sa'an nan kuma kamar yanzu aka ce gashin masana abin kuma sun ce ga yadda za a bi a kare to sai a kokari musamman da suka ce wanke hannu hmm. wajen wasu abubuwa da a kare lafiya to ya kamata mu rika bi kan mu ce wannan abin ai mu rika sakaci da shi a'a da abin da wato masana suka ce ga yadda za mu yi mu kare su bi kokari insha Allah to ya kake kallon matakan da wasu suke dauka na kin shan hannu ya kake kallon matakan da wasu suke dauka na kin shan hannu da mutane domin kare kansu daga cutar yau to ne a wannan kin hannu da mutane suke ni kamar ina ganin a ra'ayina hmm. duk baki ne zai kawo mene ainihin kin wato daukan wannan ba kaga kenan kamar mu da addinin mu na musulunci kaga ai ka gata da kusa suna kan karamin ko ni zunubi ne tsakanin ku to kuma kenan gwanin kokarin cewa kar ka samu laifi a kan wato zunubi ai wannan cuta kuma sai ka zo ka rasa wani gara basa sai dai kawai tsoron Allah kawai mu bi mutum da ya kamata amma wannan duk baki ba ne ba ta sa ta lafiya. Alhaji baɗi muna godiya da wannan ra'ayi naka masarar har yanzu dai layin mu a buɗe yake ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku da akan wannan maudu'i namu kuma mun samu kira daga jihar nasarawa wake kan layi daga nasarawa daga taraba to taraba wake kan layi eh, suna tare da bukar mai shayi ma'alu mazaunan marar bankuni ne to malam bukar ka ji maudu'i mu menene ra'ayinka da eh, hakika ya kamata jama'a su bi likitoci to baya ga haka fa eh, eh, game da ɗin gaisa ba da hannu kuma wannan yana gaban baki bane mafita hmm. to amma kuma masana sun ce cutar kwayar cutar ta ana ya kamata mutane su rika wanke hannunsu akai-akai domin kada ya kasance suna dauke da kwayar cuta a hannunsu. eh wannan kuma haka ne gaskiya wanke hannun yana da kyau lokacin da za a ci abinci a wanke kuma an ci kuma sake wankewa kuma duk wanda haka yana da mutum in ka ma'amala da kuɗi kamar kuɗin misali kuma ka wanke hannun kana da kyau. ta mun gode sosai da wannan ra'ayi naka har yanzu dai daga jihar taraba wake kan layi. Manu Muhammadu daga Taraba. To Malam Manu menene ra'ayinka ka ji maudu'in namu na yau? Eh, ra'ayi na gaskiya wanke hannun ba zai wani tasiri ba. To, me yasa? Saboda saboda an ke iska ne ana ke kawo da shi ba a mm. numfashi. Eh, amma ka ji mm. masana abin da suka ce. Eh to a masana kan ta su iya tunawa sun ci abin iska na iya shi. Ta mm. iska. To me ne amfani ko yake zai magance. ta mun gode sosai malam manu da wannan ra'ayi naka daga jihar taraba kuma bari mu lula jihar kaduna wake kira daga garin gwamna assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wake kan layi abubakar malam cikin kare karamar hukumar kubo a nan jihar kaduna najeriya malam abubakar ka ji maudu'in mu na yau menene ra'ayinka na ji maudu'i allah ya saka talakai to zahiri ni na ga a kama a takaice dai duk abin da ta ga ana gudun shi to tsakanin ga Allah ko ni tsakanin ga Allah tunda na ga ana dai wannan abun abu wannan cuta dai abun tsoro ne mm. to ni gaskiya zan tsoron yin hannu da mutane wanda ban san su ba tsakanin ga Allah wannan saboda tsoron wannan cuta ni a takaitacce nan wannan ra'ayi na Abubakar Malam nan cikin karkarar hukumar Kubo to godiya muke Malam Abubakar daga jihar Kaduna kuma bari mu koma jihar Katsina wake kan layi daga Katsina Ina magana da Kwamar Sabiu Sani Dan Dagoro dan kungiyar murya talakar rishon jihar Katsina. To Kwamar Sabiu menene ra'ayinka ka ji maudu'in mu na yau? Yau na ji maudu'in a gaskiya ni kira da zan yi daga al'umma ne duba da yanayin wannan cuta gaskiya ba ta da bata da sassabci ya kamata al'umma da kamar mu musulmai yadda cewa ko da yaushe wajen sallah akalla za mu wanke hannu sau biyar ya kamata hattolaji da inda muka shiga ya kamata a ce mun kare mu da iyalinmu da dangin mu da tsananu wanda ma ba su sauraron rediyo sannan ina kira ga al'umma da Allah da a ringa sauraron rediyo domin a ringa jin yadda ake kiyaye lahiya da wannan virus da fatan Allah ya majira rediyon america albarka na ji daɗi ba ta samu ba yau. barka ka da iyawa muke san muka samu har yanzu daga jihar katsina assalamu alaikum na fi usman ne daga nan yar daji zangon daura wa alaikum salam malam Nafi'u fi menene ra'ayinka game da yadda mutane suke ɗauka wasu irin matakai da mutane suke ɗauka don kare kansu daga kamuwa da cutar coronavirus. na'am to domin allah ina goyon bayan sauran wasu wato ra'ayoyi kan amma kuma wasu na rijin gaisa da mutane ina ganin wannan ba mataki bane wanda yake za abin nan saboda addinin mu ya hore mu da mu gaisa da ɗan uwan mu mm. amma sauran inda likitoci sun ba da shawarwari cewa duk abin da ka yi gwargwado sun gaisa da sauran abin nan za ka ci abinci ka wanke hannunka mm. da sauransu da ya kamata wannan duk a dau mataki ko da mutum ma zai kamu da cutar idan da kasancewar masu masana sun ce a dinka wanke hannu akai-akai kuma cutar eh, na kasancewa a hannun mutane na iya kasancewa mm. wato eh na iya kasancewa tunda sun ce duk abin da ka mutum ya taba hancin shi ko ya taba wani yawanci shi haka mm. idan ya taba ka kai ma ka kai bakin ka ko kai idan mm. ka ga wannan kana iya ainihin samun matsala haka ne da fa to ba mun gode sosai ina godiya da fatan Allah ya saka muku da alkhairi wannan shirye-shirye kuma na so in kira ku tun da dadewa wallahi ban samu dama sai yau ba mun gode sosai malam nafi'u da wannan ra'ayi naka to masu sauraro har yanzu dai layin mu a buɗe yake ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan wannan maudu'i namu har yanzu dai daga jihar Bauchin wa muka samu daga birnin Yakubu. Wake kan layi. To da alamu mun rasa wannan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wake kan layi. hajji Aisha suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya daga kanan Dabo domin gobe so muke mu ga shiga sarkin mu cikin fada da yardar Allah. To Alhaji Musan Garo menene ra'ayinka game da irin matakan da mutane suke ɗauka don kare kansu daga kamuwa da cutar coronavirus? To alhamdulillah na farko dai ya kamata al'umma su tsoron Allah na farko kenan. Hmm. Na biyu su irin wayannan abubuwan eh, idan ya zo mutane su dage da addu'o'i domin idan duk abin da kake ka ba ga Allah hmm. Allah sai ya baka mafita ni irin wannan wasu rashin gaisawa da mutane da wasu abubuwa wai da a ce gaisa da kafada da sauransu yau ka gaisa da kafadan ba za ka iya shaɗan numfashin mutum da ka kawai ne mu koma ga Allah mu ci gaba da addu'o'i da karshe ne muku fatan alkhairi shugaba Ilyasu mai shayi a garkin daura ya ce yana jinjina muku ne muku fatan alkhairi Alhaji Musa Garo. To mun gode sosai Alhaji Muran Garo da kuma wannan kira za mu dakatar da ɗaukan ku muna godiya da wanda suka samu dama da wayanda ba su samu dama ba sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin wasanni daga kasar Ghana. Wasanni a takaice. Sabuwar hukumar kwallon kafar kasar ghana ba za ta samu halartar taron hukumar kwallon kafar duniya na farko ba saboda dakatar da wannan taro da aka yi a dalilin yaduwar cutar tari na coronavirus wannan cuta da ya yi sanadin na dakatar da tarin wasannin motsa jiki a cikinsu har wasan kwallon kafar da a wasu wuraren a ake yin su an nuna dai damuwa game da kiwon lafiya da kuma halin da mahalarta za su shiga tare da haramcin da aka ayyana na tarin kasashe wadda ya sanadin dakatar da wannan taro na hukumar kwallon kafar duniya hukumar ta fifa ta sake tsara wannan taro daga ran juma'a biyar ga watan yuni shekara 2020 zuwa juma'a 18 ga watan satumban shekara 2020 a birnin addis ababan kasar ethiopia hukumar kwallon kafar afirka kaf ta kaice ta ba da sanarwar cewar duk wasannin da ta shirya za su gudana kamar yadda aka shirya duk da barkewar cutar coronavirus kuma akwai wasanni masu mahimmanci a cikin kasar inda hukumar ta naci cewar afirka ba ta zama wuri mai hatsari na wannan cuta kamar sauran wurare ba baicin wannan sanarwa hukumar ta kwallon kafar afirka ta faɗa cewar sai dai za ta yi la'akari da yin waɗansu wasannin a kunkume ba tare da bari 'yan wasanni su shiga kallo ba a cikin wasu ƙasashe kamar yadda waɗansu ƙasashe suka bayar da sararwa a matsayin mataki na yaƙan wannan cuta mai kisa farab ɗaya. An dai shirya gudanar da cin kofin Afirka na wasannin cikin gida ne a ranar 4 zuwa 25 ga watan Afrilu a kasar Kamaru yayin da za a gudanar da jerin wasannin share fage na shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2021 shi kuma a ƙarshen wannan wata. Kuma sai a san ta faɗi daga aran da ta ɗauka akan tsohon mai koyar da wasa ko suke Sike Akono game da yadda suka sallame shi a watan Yulin shekarar da ta gabata a bisa kuskure. Kuma sai a son kwata da ake walaka ne da Pakistan Warriors za su biya kocin ɗin mai baiwa black stars koro abar kuɗi mai yawan gaske saboda sun lalata kwandila da ke tsakanin su wannan ya biyo zama da hukumar kwallon kafan kasar ghana ta yi ne cikin watan oktoba shekara ta 2019 da kuma ta sami club ɗin da laifin karya kwandilar da ke tsakaninta da mai horar da black stars wasa yanzu jordan ayun ne zama ɗan ghana wadda ya fi saura zira kwallaye a raga a tarihin premier league ɗin ƙasar turai da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin redwan la muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana kai da Ridwan Abbas Yanzu kuma muna dab da sallama da ku amma kafin nan ga Hadiza da kanin labarai. A yau ne hukumar lafiya ta duniya ta bayyana barkewar cutar coronavirus a matsayin wata babbar anoba ganin yadda cutar ke ci gaba da yaduwa cikin sauri sannan ta yi gargadin cewa mai yiwa lamarin ya fi yin muni a gaba. shugaban hukumar ta lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus ya ce a cikin makonni biyu da suka gabata adadin waɗanda suka kamu da cutar covid-19 a wajen china ya ninka sau goma sha uku kuma adadin ƙasashen da abin ya shafa ya ninka ninki uku Wata babbar jam'iyyar adawa a Mozambique ta yi kira ga gwamnatin kasar da ta kaddamar da yaƙi da 'yan bindiga a arewacin kasar inda ƙungiyoyi masu ikirarin Islama suka daɗe suka tayar da ƙayar baya. Tun a shekarar 2017 lardin Cabo Delgado da musulmai suka fi yawa ya shiga fama da hare-haren ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi waɗanda wasansu ke da alaka da ƙungiyar ISIS. shugaban afghanistan ashraf ghani ya fitar da wata doka da za ta bayar da damar fara shirin sakin dubban farzinoni mayakan taliban yayin da rundunar sojin amurka ke fara janye dakarunta daga kasar wanda wani bangare ne na yarjejeniyar da aka kulla da kungiyar ta taliban da niyyar kawo ƙarshen yakin da aka shafe kusan shekara goma sha tara ana yi yarjejeniyar da na tsakanin amurka da taliban wacce aka sanya hannu a katar kwanaki goma da suka gabata ta buƙaci dukkanin sojojin amurka da na ƙawancin ƙasashe da su fice daga ƙasar ta masu sauraro a nan za mu karkar shirin namu na yau sai kuma gobe da safe da izinin allah ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin hadiza kyari da ta karanto mana labarai sai julie leathers gresham wata ta ba da umarni da injiniyanmu na wannan lokaci ni aisha mu'azu nake muku fatan ku kwana lafiya ma'asala.